nuna rashin tarbiyya a cikin bayanan jama'a da rashin da'a wanda shine abin da muka caje su domin da'a ta musulmi ya kamata duk sanda kowa ke azumi kai ma ka dauki azumi kuma zaman su akwai matsala ta barazana akan haka tsaro an kafa hukumar hizba ne akan doka kuma dokar take amfani da ita wajen aiwatar da aikanta da aka ya kamata mutane su yi rikewa hizba kyakkyawan zato insha Allah ba za a yi wani abu da zai zama ya kare doka ban Allah da. malam yaku mai gida kace ko mataimakin kwamanda mai kula da aikace aikace na hukumar sai dai barista ma malami da ke koyar da darussan laifukan shari'a musulunci a tsangayar nazarin shari'a ta jami'ar bayero na cewa najeriya ƙasa ce da take aiki a kan dokoki kuma ita hukumar Hisba doka ce ta kafata wadda ake kira Kano State Hizba Board Law 2004 kuma wannan dokar ta faɗi dalla-dalla hurumin hukumar Hisba, a ciki ba inda dokar ta mai da rashin azumi laifi ko kuma ta bawa hukumar Hisba dama ta kama wanda bai azumi ba duk da yake cewa mun san rashin yin azumi a gurin musulmi zunubi ne amma doka ba ta ganin shi a matsayin laifi kuma bata ba wa hukumar hisba dama ta kama wanda baya azumi ba abin da aka ba wa hukumar hisba dama ta yi a dokar shine misali umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma dokar ta ce wannan a ta hanyar wa'azozi da lakcoci da wayar da kan jama'a saboda haka a fahimta ta dokar hukumar hizba bata bata daman kama wanda baya azumi ba kuma kamun da aka yi a fahimta ta ita hukumar ta tsallake huruminta da doka ta bata to amma da Usman Shu'aib ya shugaban sashen nazarin ilimin shari'ar musulunci a jami'ar ta Bayero ya ce akwai abubuwan dubawa game da wannan al'amari abinda ya kamata ya la'akari da shi shi harka azumi da sauran ayyuka na ibada abubuwa ne tsakanin bawa da mahaliccinsa wanda har malamai ma suna ganin saboda yanayin irin dangantaka ta kudda kud tsakanin bawa da mahaliccin shi a harkar azumi ya zama suna ganin cewa kamar ma ba maganar ya akansa saboda in mutum ya ɓoye je abin da yake yi ba za ka sani ba to amma idan mutum ya fito da shi fili to kaga yayi wani abu ne wanda na saba ma Allah to akwai dan abu da ya kamata wato a jawo hankali kansa da ya kamata malamanmu da sauran al'umma su faɗa faɗaku a kansa shine magana cewa bambancin tsakanin wato laifi da zunubi laifi shi ake ce ma aljarima a tsari na shari'a musulunci kuma abin da yawa crimes abin da kuma ya shafi eh, zunubi shine al'isin ko ma'asiya to abin da ya shafi laifi su suke da hukunce-hukunce na zahiri da alƙalai ke aiwatarwa a bayan ƙasa hmm. abin da ya shafi isini ko kuma zunubi ko ma'afiya to wannan wani abu ne tsakanin bawa da mahaliccinsa yawanci in sun faru ba za ka ga wani tartiban hukunci da aka gitta a bayan ƙasa ba da za a aiwatar sai dai shi bawa ya je ci gaba da roƙon Allah gafara shi kuma Allah da yake tawwabur rahim ne in ya ga dama ya gafarta masa to wannan yake nuna cewa shi wannan bangaren na kada a kyala mutane barkatai suna ci da rana Ramadan ya fi kama da tsare-tsaren da shari'a take tanada na kamar a ce wata siyasa ce ta shari'a wani policy ne alal misali hmm. na tafiyar da hukunci na shari'a a ce to ba a kyala mutane kawai kara zube suna zuwa suna cece tsakar ranar watan ramadana ba Dr. Usman Shu'aib Zunnurai kenan masanin dokokin shari'a musulunci a Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.